wato abin da ya faru kamar yadda su jami'an yan sandan asiri wato ya suka bayyana a wasu waɗanda suke tsare ne yan kungiyar boko haram suka yi kokarin su fice daga inda ake tsare da su a nan yalkutar hukumar da ke dab da fadar shugaban kasa wato abun a mutane biyu sun yi hatsi ne da jin karar harbe-harben bindiga wanda hakan ya rute mutane ainihin da suka ɗauka wani mummunan lamari ne ke faruwa to daga bisani a ita jami'ar labaru ta hukumar sss na rilin oga ta fidda sanarwa da ke nuna cewa mai ba da abinci ne ga su waɗannan mutane da ake tsare da su ya yi ƙoƙarin ya je ba su sai ɗaya daga cikin wanda ake tsare da su ya masa zance ya rubuge shi da ankwa da ke hannunsa a wannan yayi yi sanadiyar suke kokari kamar za su kwace bindigar da ke hannunsa sai kuma sauran jami'ai suka lura da abin da yake faruwa ya sanadiyar waɗannan harbe-harben zuwa yanzu dai jami'ai na nuna kimanin mutane uku ne suka mutu cikin mutum goma sha takwas da abin ya rufa da su a sauran ko sun samu munana raunuka kuma eh, yan boko haram ne eh abinda sanarwar ta faɗa kenan daga ita jami'ar labaru ta hukumar maryland oga to sannan kuma daga cikin su jami'an tsaron akwai wanda ya samu wani rauni ko kuma ya rasa ransa a ba a bayyana bangaren su jami'an tsaron ba gaskiya a illa iyaka dai an nuna su waɗannan waɗanda ake tsare da su ne uku daga cikin su suka rasa rayukansu a sakamakon wannan musayar ko kuma ke harbe-harbe da ake. Kasancewar wannan uh, ofishin SSS kusa da fada shugaban kasa da kuma majalisa uh, me hakan yake nufi ga tsaron wannan waje ne? Wato gaskiya ajibin da wannan waje zan iya cewa kusan zai yi ya ma mutum ya ce zai yi yunkurin guduwa daga wannan ofishi na SSS. Saboda waje ne ma mai wuyar shiga kuma uh, akwai tsaro matuka ba don ma wannan anguwa da take bayan israel helikwatar ya sace zo da ake kira aso drive inda fararen hula ke zama jami'ai na nuna da za a kare hanyar don ko yanzu ma titi ɗaya ake bi dama ta bayan titi ne da wanda ke bi ta gaban ofishin hukumar sss da ɗayan wanda ake fita zuwa sauran barikokin soja da ke bayan fadar shugaban ƙasa. to babu shakka ba don za a ce albarkacin wannan unguwa ta asad drive da ke bayan hukumar rasar sosai nan ba da an ma rufe hanyar gaba daya saboda haka abu ne mawuyaci a ce mutum zai yi yunkurin ficewa daga wannan wajen ya tsira to shi kenan mana sura abinda nake da shi kenan madala nan gode yawwa madala